Ni ma na sayo nawa ledan Pick 3 in 1 haɗin nan take dan in gwada. Farko bari in zuba shi a cikin kofin shayi na sai na zuba ruwan zafi sai na juya sannan in kurɓa in ji irin sirrin da ke cikin Pick 3 in 1 haɗaɗɗen shayin nan take. Abokina ka kurɓi shayin nan ka ji ɗanɗano mai garɗi da anashuwa shayi mai sa kunne ya yi rawa. Kar ku bari a baku labari domin sai an gwada akan san na kwarai. Haɗaɗɗen shayin nan take na Pick 3 in 1 nemi naka yanzu yanzu. Sabon haɗaɗɗen shayin Pick 3 in 1 a cikin leda ɗaya yanzu ka haɗa duk abin da shayi ke bukata. Pick a kura matsayi.